عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين <clears throat> نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أمر بعد دعوة قدرتنا أكو آه، تكين كراتون أن اللتافنا تهذيب ألفية السيوطي في علم الأثر درسنا قوم شاء بيركنا لازام gabatar. wanda ke farawa da lamba ta uku. har yanzu muna cikin asunan shirut na asunan arba'a. kuma cikin shirut abi ثم عاد الكلام على السنن فقال sannan bayan an ambaci ƙalubalantar da aka gabatar zuwa ga ibn sala da kuma al'imam bagawi to magana yanzu ta dawo a kan sunan ɗin yarwi abu dawo da akwa ma wajen kuma da'ifa haitu ghairahu faqad wan nasa'i mallam ya kunu ittafaqu تركا له والآخرون الحق بالخمسة ابن ماجه قيل ومن ماذ بهم فإن فيه موهن يروي أبو داود في سننه أقوى ما وجد wato hadisi mafi ƙarfi da inganci da ya samu to shi ne yake fara yake ruwaitowa ai a sahu ما وجد قبوله ما وجب أصح ما وجب قبوله من الأحاديث إذا وجده ما في إنجان سنبا يوجب أكرب فإن يسامو تدشيني كفارا ثم يروي الضعيف أنه كميتا رويته حديث ضعيف منها daga cikin littafin min qibali su'i hibdrawihi menene ya ba a fashi saboda rashin kyawun hardar wanda ya ruwato daga cikin waɗanda suka ruwato hadisi wani hau zalik kalmajhul ainan au halan kama wanda yake majhuli ne majhulul ain shine man lam yarwi anhu illa wahidun wa yi yuwaffaq bai da ɗalibi da aka sani sai ɗalibi guda tak da ya karatu a wuri ne wannan bai samu jinjinan malamai na hadisi zuwa gare shi ba au halin majhulul hal ana ce mai mastur shine ma rawa anhu aksara min wahid sai dai wa lam yuwaffaq yana da ɗalibi fiye da ɗaya amma duk a tarihi ne ba a taɓa jin wani malamin hadisi يا آدل تاشي يا جنجي لا ميلا مجهول الحال كي رجع شيء ينعي الارتقاء إيه إلى درجة الحسن لحسن لغيره في مجهول الحال ما بنا مجهول العين لا مطلق الضعيف وبا ضعيف قوة إلي أبو داودة كربابا sai wanda ba'afin din shi ya kasance min qibali eh, su'i shi. to wannan ne abu dawuda ya karba sai mashar shi alladhi yashmalu ma kana rawihi muttahaman bil kadhib wanda rawin shi na iya zama wa wanda ake tuhuma da ƙarya to abu dawuda bai karba hadisin shi haythu ghayrahu faqat yaushe ne yake karban abda'if din haisu faƙada ghairahu inda ya rasa wanda ba abin da sahihun ba to wannan yakan karɓi abda'if ɗin ai haisu lam yajid al-aqwa al-mazkur kamar yadda imam muslim in bai samu a'alar sahihi ba sai dawo ga wasan ya karɓa da abu dawo da haka ne idan bai samu akwa ma yajid ma wajada ba to zai dawo ga da'if wanda ba'afin din shi munjabirun ne sai ya karɓi hadisin sa sai wasu sun zakara shartan nasa shartan nasa'i fa qala annan sai ambaci sharadin imamun nasa'i ce wani nasa'i ay wani imam al hafiz al أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسئي بتخفيف الياء النسئي للوزن أبدا أو واقع فشي نسائي با نسبة إلى نسأ وتأن جنجنا نزوها نسأ كجبل جبل كو جبل نسئ wahiyar baldatun da khurasan wani gari ne a cikin ƙasar khurasan ƙasar rasha kenan a yanzu ita khurasan na take وقال في معجم البلدان hamawi ya yi magana cikin معجم البلدان wato wannan littafi yana magana ne akan garuruwa gari kaza bayan da ake karanta sunan garin kuma wuri kaza shike tsakanin kaza da kaza to shi da abin da ya shafi buldan kawai in kana neman balad daga cikin biladul arab to ta samma mu'jamal eh, buldan na yaqutul hamawi kana sababu tasmiyatu hadha hadha al-ismi dalilin ambaton wannan garin a ce nasa nasa nasa nasa nasa annal muslimina lamma waradu khurasan lokacin da musulmi suka kai yaki a ƙasan khurasan qasaduha sun nufi garin nasa wa balaga zalika ahluha labari ya kai ma mutanen garin cewa fa ga musulmi nan tafi da yaki fa harabu sai suka tsere. walam takhallaf kallafi ghayra an-nisa babu wannan sauran cikin garin sai mata sallah falamma ataha almuslimuna lam yaraw fiha rajulan da musulmi suka zo ba su ga namiji ko guda ba Su dauka suka yan bandit na to aka tsayi saboda gaba ɗaya suka wace ba su alkhairi na an ka kawo musu ba ai ba a yaƙa sosai, an kira zuwa ga musulunci in sun karbi musulunci shi kenan hmm. to fa ƙalo haula nisa kaje to ai waɗannan mata ne wanne sa'a la na? so kuwa mata ba a yakin saboda haka fa nasa'a amraha amraha al'ana ko fa sa'a amraha al'ana saboda haka mu jinkirta lamarin wannan garin a yanzu ba tare da mun hukunta komi ba mu bari hamma za su dawo <laughs> a fannan sa’a amraha al’ana ila an yaƙo da jalafin nan mu jinkirta lamarin su har maza su su dawo fatara ku sai suka bugani wa mazau suka wuce zuwa wani wuri a sammu ha da nasa ya kawo wannan gari suna nasa iri abinda mutane ke mamaki kenan kamin su zo sunan garbe da suna eh yana da suna dai ko yana da suna dai kwai sunan da aka yi ya so daga baya sai wanga ganin ya an shi da yake wancan garin wancan sunan ba musulmi suka mai sunan ba ko to ga sunan da musulmi suka yi mai tun da musulmi kuma sun mamaye garin saboda haka sunan musulunci shine zai rinjaya ko? Hmm. to shi ne ce wa nisbatu sahiha ilaiha nasa'i amma idan za a jingina mutum zuwa ga wannan garin ta ce nasa'iyu nasa'iyu ba nasa'iyu ba hmm. wakila nasawiyu wasu malamai kuma loga abin da suka ce kinan nasawiyu tuwafiya bi falastin yau mai isnai wato an karɓi rayuwarsa ƙasan Falasɗin yau mai isnai ranar litinin ne salata ashara khalak min safar sha uku ga watan safar salata salatin wa salatu mi'a wato shekara ɗari uku da talatin da uku ko? wa ɗari uku da uku shekara ta 303 hijira a watan safar kwana goma sha uku rahimahullah كان رحمه الله لا يقتصر في التخريج على المتفق عليه على قبولهم shi imam an-nasa'i bai tsayawa kawai ga amsa hadisan waɗanda aka yi ittifaki ga karɓar hadisansu bal yukhriju hadisa man lam yakunu tafaqu tarkan lahu hmm, ya kharuj yana amsan hadisa hadisin man lam yakunu tafaqu wan rawi wanda malamai ba su yi ittifaqi ba ai a'immatul hadith lam yakunu a'immatul hadith ittafaqu ala tarkihi ya mana tarkan lahu saboda waka ne aka tsara shi haka ne lam yattafiq a'immatul hadith ala tarkihi malaman hadisi ba su ittifaki cewa matrukun bane ba a karban hadisin shi to shi an nasa yana karban hadisin shi koda wasu sun ce ba a karba wasu sun ce ana karba to shi nasa'i yana karban hadisi dan ba su ittifaki ala tarkihi ba ko to yana karba inda yake tarkan lahu ai ala tarkihi wa ma'ana zalika kama qala al-hafiz kamar yadda hafiz ibn hajar yace hafiz a mustalahu al-hadith idan ka ce hafiz kawai akai shiru ibn hajar ake nufi hafiz ibn hajar annahu yuridu ijma'an khassan wato yana nufin ijma'i ne na daban na wasu malamai waɗanda waɗannan malaman ba su yi ijma'i akan cewa ba a karɓa hadisin shi ba to su wanene ne waɗannan malaman ibn hajar bai ambace su ba kuma shi ma imamu muslim yana da wannan ya ce ma ja'altu fi hazal kitabi illa mattafaqu alai bal sanya hadisi cikin wannan littafi ba faci hadisin da malamai suka yi ittifaqi akai akan ingancin hadisi to ya ambaci abin da waɗannan malaman kamar malamai guda hudu ne kamar su yahya ibn yahya at-tamimi ba al-laisi na muwadda ba yahya ibn yahya at-tamimi da abdullah ibn madini da ali ibn ma'in da ahmad ibn hanbal idan suka ittifaki cewa na hadisi sahihi ne to zai sa amma idan suka samu sabani tsakaninsu to ba zai sa hadisi ciki ya zace ma ja'altu fi hadha al-kitab illa mattafaqu alayhi to kakka ɗauka cewa duk malaman hadisi sun yi ijma'i a kan wannan hadila istifaqun khas yake ne yana shi ma nasa'i da yace nan ko eh man lam wan nasa'i man lam yaku man arrawi kenan allazi lam yattafiq al a'immatu ala tarki hadisihi to dan ya samu hadisin wannan rawi yana sa cikin littafin shi ko da wasu sun yi saɓani a kan cewa matrukun ne shi ne ibn hajar ya ce yuridu ijima'an khasan Ijima'an khas yake nufi ba wa duk malaman hadisi ba wa zalika anna kullu tabaqatin min tabaqati rijal la takhlu min mutashaddidin wa mutawassidin yace domin kuwa duk tabaka ta abin rijal masu bincike akan hadisi la ta min mutashaddidin wa mutawassidin dole ne za a samu masu tsanani da kuma masu sassauci waɗanda an wasa an fahimta ko haka nan suka rarraba almutashaddiduna almutawassituna almutasahiluna haka nan suka rarraba su wurin jashi wata adili eh. famin al'ula cikin mutashaddidun akwai shu'uba ibn hajjaj al'ataki ko wa sufyanu tsauri da kuma sufyanu tsauri cikin na رجال الحديث وشعبة أشد من الثوري وللنقد نقد na isnadi na rijal da kuma hadisi to shubatun hajjaj ya fi istifyan da sauri tsanani wa min asaniya hada baka ta biyu akwai yahya ibn sa'id kana al qattan wa abdurrahman ibn mahdi wa yahya ashadd min abdurrahman yahya ibn sa'id al qattan mutashaddid abdurrahman ibn mahdi ko mutasahib mutawassit متوسط نوى ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أتبقى تأكو ودن لكي بنشكي أكم رجال الحديث أكو يحيى بن معين ده أحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد يحيى بن معين يا في إمام أحمد أنني ومن الرابعة أبو حاتم الرازي كنا والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري to faƙalar nasa'i la ya turukun rajula ko la yi turukun rajula indi hatta ya ji tami aljami'u ala ya ce ba za a bar karɓar hadisin wani malami ba don waɗannan a tsabakatul ula da kuma a saniya ko mutashaddiduna ɗinsu da mutawassiduna duk sun akan a kan cewa wannan rawi matrukun ne tukunan da za a bar hadisin shi amma idan ba su ittifaki ba akwai saɓani tsakaninsu a to ana karɓa an fahimci sharadin shi sharadin na sa'i ko ɗaya za da sahawi imamun sahawi ya yi ƙari bisa ga abin da alhafiz ibn hajar ya ambata fa amma idza wasaqahu ibn mahdi idan an samu ibn mahdi mutawassidin ne ko ya wasaqa shi cewa siqatun ne wa da'afahu al-qattan shi kuma sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qattan mutashaddid sai ya da'afa shi masalan ga misali to fa innahu la yutrak ba a barin hadisi ne don wanda ya za'afa shi mutashaddid ne ko inda mutawassidun ne ya za'afa shi to sai lima urifa saboda abinda aka sani min tashaddud yahya na tsananin yahya ibn sa'id al-qattan wa man huwa mithluhu fi an-naqd da wanda an misali ne wurin tashdid a wurin naqd a wurin ne sukan abin nan malamai da kuma yaba su da zahara bi haza to ya bayyana a wannan tsarir anna ma ya tabadaru ila zihini cewa abin da ke gaggawan fadawa a cikin kwakwalwa tunani min anna mazhaban nasa'i cewa mazhaban imamin nasa'i fi rijali ga ar-rijal eh, mazhabu mutawassi' cewa mazhaba ce mai fa'i mai yalwa laisa zalika to lamarin ba haka nan ba ba Mafai na nufin duk malaman hadisi sai sun ittifaki akan cewa masrukun ne ba wasu malamai ne musamman yake nufi kamar yadda ibn hajar ya bayani almutashaddiduna da mutawassiquna saboda haka kowace ɗabaƙa الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة يسعين في اتفاقي متشددون إنسو متوسطون akan cewa متروك ne sannan zai bar shi amma bai kawo mutasahilu na ciki ba banda to sai wasu ka ɗauka cewa mutlaqan ne sai malamai sun ittifaki akan hakan laysa kadhalik fa kam min rajulin Yace da yawa malamin da raja lafu abu dawuda wa tirmidhi abu dawuda ya fidda hadisi ne tirmidhi ya fidda hadisi ne Ya ta nibin nasai hadisi ne. amma shi imamun nasai yana nesa yana nisantar fidda hadisi ne qalahu al-hafiz imam hafiz ibn hajar shi wannan maganan wa zada sakhawi tasawi shi kuma ya kare bal tajannaba an-nasa'i ikhraj hadith jama'atin min rijal shaykhaini yace ba Abu Dawud da ma da tirmizi ba duk da wasu malamai da Bukhari da Muslim suka kafi su Imam an-Nasa'i ya nisanci an sa hadisi gare shi saboda ka mazhaban shi ba mazhaban ce wasi ake fadfad ya zan babu ka'ida hatta qala ba'd al-huffaz aw wasu ma gogaggen mahaddasa suka ce inna shartahu fi rijali ashaddu min shartihima cewa sharadin nasa'i da malaman da aka amsa hadisi gare su ya fi tsanani bisa ga sharadin bukhari da muslim da wasu malamai ba suka ce kenan ثم ذكر الأصل al المزيد على الخمسة bacin ya ambaci alkutubul arba'a ko to cikin arba'a din ya magana salasa ya yi magana ma biyu ya magana ku abu dawo da nisa'i ɗai na hudu na biyar cikin kutubu sita yana ce sun mazakara al'asulis sadis wato asali na shida littafi na shida almazidu alal khamsa wanda aka ƙara shi akan sauran littafai guda biyar suka kai ana ce musu kutubu sita wani littafin ne faƙala yace wal akharuna wasu malamai na daban ai al muhaddithun al mutaakhiruna wal akhiruna kinan ba wal ba da kasar alha wal akhiruna malamai mutaakhirun an zamani man ja'ala al usul al khamsa waɗanda suka biyo bayan malaman da suka tantance littafai biyar suka ɗauke su waɗanda suka biyo bayansu sun ɗauko littafi na shida suka jefa shi cikin littafai biyar suka sa shi cikin sahunsu shi ne wani littafi wa ya tamilu an ya kuna bi fathi lakha shi ne mai sharhi yace yana yiwuwa bi fathi lakha ina a ce wal akharuna ay al muhaddithuna ghayru man ajja al usul al khamsa a ce wasu malamai na daban ba wasu malaman da na biyo baya ba wasu malamai na daban waɗanda ba su ne waɗanda suka lissafa waɗancan littafai biyar suka keɓe su daban ba to wasu na daban su ma ɗin alhaƙo bil usulil khamsa wato sun riskar da ibn majah maf'ulin alhaƙo kenan sun riskar da littafin ibn majah game bil usulil khamsa da waɗannan littafai guda biyar wannan littafai ne guda biyar a sahihaini abi dawud tirmidhi nasa'i sai suka ƙara da ibn maja ai sunan alhafiz hafiz abi abdullah muhammad ibn yazid ibn maja al-qazwini da wannan nisba din ake rubuta rams alamar ibn majah ya rubuta qaf cikin kutubu sita an kan kha bukhari mim muslim dal abi dawud ta tirmidhi sin nasa'i ba nunun ba sin nasa'i fiqaf tazwini al-qazwini ibn majah saboda haka sai suka rizar da shi suka zama kutubu sitta kenan ko hmm. al-qazwini tuwfiya li samani baqina min ramadan ha an shi rayuwarsa 22 kenan sauran kwana takwas ramadan ya kare ko li samani baqina mai ramadan 22 ga watan ramadan kenan sanata 73 wa mi'atain da saba'in da uku an arba'in wa sittina sana yana da shekaru sittin da hudu rahimahullah wa awwal man alhaqahu biha abul fadl muhammad ibn tahir shine farkon wanda ya magana akan da ibn majah da waɗannan littattafai guda biyar haisu ajrajahu ma'aha fil atraf da ya zo wurin fidda atraf al hadith abarku shine ahir ko kuma shay'un eh, min al hadith wasu farko hadisi suke ɗauka wasu kuma wata kalma wadda take shahararra cikin hadisi suke ɗaukowa in za su yi magana a kan eh, ina ne ake samun hadisai eh, na abin in an zo littafin bukhari ne ko to wani wuri za ka samu hadisi kaza ya ɗauko tsarafi na hadisi ina mal'amalu bin niyat ina ake samun hadisin cikin kutubu Sita? ya ke ce maka bukhari je hadisi lamba kaza ko a lokacin da aka yi arkamu kenan da ba arkam ba aljuz'u wasuha ake nuna maka sai a ce maka kitabu kaza babu kaza juz'u kaza safha kaza in kana bida to ga littafin da zai gaidan ɗinka ka ga hadisin kai tsaye cewa wuri kaza shi sai ce kuma ka je littafin muslim kitabu kaza babu kaza aljuz'u kaza safha kaza yan bayan ko je cikin abi dawud fi anna uku ga kutubu sitta kitabu kaza juz'u eh, babu kaza juz'u kaza safha kaza sannan je cikin littafin tirmidhi kitabu kaza babu kaza eh, juz'u kaza safha kaza sannan je cikin littafin نسائي كتاب كذا باب كذا جزء كذا كاهل أبو الفضل ابن الطاهر نما لما يكسيه الكتب الخمسة كينا تود شيء يزو زي أطراف التنش سيك آراد ابن ماجا تشي قاف تجيج كل كتاب ابن ماجا كتاب كذا باب كذا جزء كذا صفحة صفحة ya barta ko shi ne awwal wanda ya fara saka shi a cikin ataraf akwai tuhfatul ashraf subhanallah tuhfatul ashraf littafin ya aiki suna ne ƙaraba ce tuhfa amma tawa ashraf sai gogaggen malamai sai an shiga lab na hadisi tukunna a gwada muku yadda ake yi a gane inda hadisi yake shi cikin littafin don kai shi fakamin ka san inda hadisi yake da zaka bi shi zai gadin ɗinka inda zaka samu hadisi to shi ma ɗin cikin shi kahin ka san inda hadisi yake sai ai gane. ma gaba sai aiki wallahi wallahi sai aiki ja aiki tukuna ka zo aka yi a tsaraf da yawa a a tsaraf a tsaraf da yawa an yi su yanzu sai mun ji abul fadli ko ibn eh, muhammad ibn tahir shine farko wanda ya saka ibn majah a ciki وكذا في شروط الأئمة الأئمة الستة haka ya rubuta littafi mai suna shurut a immatin sitta nan ma sai ya ƙara da shuruɗi ibn majah alhali kahin shi waɗanda suka yi rubutun ba su ƙara da ibn majah ba shuruɗi la'immatul hamsa kaɗai ne to sai shi ya ƙara shuruɗi la'immatul sitta ثم الحافظ عبد fi في كتابه الكمال في أسماء الرجال شيما عبد ya ƙara da ابن ماجه shi tarjama tarihi na malaman waɗannan littattafan kutubu sita gaba ɗai na fara da harkul alif wane ne cikin malaman bukhari muslim abu dawo da kaza yake fara da alif suwa ke fara da suna alif a haro da sunansu yan faro da sunansu aka yi tarihinsu haihuwarsu rayuwarsu yawon neman eh, iliminsu malamansu ɗalibansu an gama maganganun da malaman hadisi suka yi a kansu da suka da yabo bayan an gama wannan wace shekara ya rasu a wani gari da wani dalili in akwai sai a ambata ababen ban mamaki da suka faru a rayuwar shi ta ilimi da kuma rayuwar shi da wanda ke da bukatan a sani sai a kawo a ciki to abdul ghani a cikin littafinsa eh, al-kamal shi ya fara rubuta al-kamal banci shi ya alkamal sai almizzi shi kuma ya zai ta hazibul kamal ya sassake wasu ababe da ya zo da su ya cika a littafi ya zan littafin in kana karatu sai ka kosa sai zo sassake wasu ababe ya mai da su mai tahzib wato ta kamal في أسماء الرجال ابن حجر الأسقلاني شي ما يضي تهذيب التهذيب يا تهذيب التهذيب وقع تهذيب التهذيب من إذا عرض إن بدنا شدنا مجلد شدنا هناك تهذيب الحمال هناك الحمال gaskiya ta haziba ta hazib ɗalibai suka sha mai kai cewa ɗan rage musu wani abu daga ciki don sauƙin riƙewa da sauƙin karatu tukunna sai ta ƙarib a ta hazib ta ƙarib a ta sun duk hadisi da suka biyo bayan ibina hajar inda wurin wata ta'adil da faɗin matsayin arrawi ta ce diba cikin ta karibu ta karibu ta hazi ta ishi kowa ɗajen cikin littafin albani ka gani ƙalibin hajjar fit ta karibu kakan mewa sai a tsaya nan shi na an huta ta mu yanzu ne muka yi amma wace muku za a ce a diba cikin littafin wani eh <laughs> da saboda haka wajibi ne a tashi a sa abin da aka yi aka bari da saboda haka mai ce wa sababu taqdimi haula ilahu dalilin da ya sa waɗannan malaman suka gabatar da ibn maja alal a kan littafin muwatta saboda me Mu wadda duk gaba daya girme mu kutubus sitta babu wani shafi daga cikin kutubu sitta ba ce sai ya ɗebo cikin mu wadda duk gaba daya sun kwashi hadisin musnad dake cikin wadda duk gaba daya sun kwashi ne tushen duk kutubu sitta gaba daya Da saboda me suka gabatar da shi akan muwatta da kuma sunan darimi ba su sa sunan darimi ba ba su sa wadda ba sai suka sa ibn maja shi ne suka ce mai kasuwarta zawa idihi alal hamsa don ibn maja yana da zawa zawa'id tsari a kan abin da ke cikin kutubul hamsa yana da hadisai da yawa cikin littafi ne wanda babu su cikin kutubul hamsa ɗin bikhilafil muwatta sabanin muwatta duk wani hadisi da ke ciki a to duk gaba da babu zawa'i sun kwashi sai dai fatawa kawai suka bari to saboda haka irin haka nan dalilin da yasa suka gabatar da muwatta binan ibn majah din kenan ثم ذكر حكم من تفرد bihim ibn maja qal sannan ya magana a kan rijal waɗanda ibn maja shi kaɗai ne yake ɓanta da karɓo hadisinsu duk sauran kutubu hamsa ɗin ba su karɓi hadisinsu ba buƙada sai ce ƙila wa man maza bihim ai arruwatul lazina imtaza bihim ibn majah عن غيره امتاز وكما رواة ولن شيء ابن ماجه يكاد دسو أي انفرد بإخراج أحاديثهم حين يكأيت دكرب حدثانسو فإن فيه موهن دليل اللي إذا سورا بسكبها دسانسو ba illan فيهم wahan ai anna man infarada bihim ibn majah min ar-ruwati fahum du'afa walidha jara kathirun min al-qudama dalilin da yasa yawanci daga cikin malamai magabata ala idafatil muwatta kun ce ne akan cewa in za a ƙara wani littafi cikin kutubul hamsa. to muwatta ya fi dacewa an ghairihi ko kuma wani muwatsa kamar sunanin jarimi ilal hamsa a tsara da wancan guda biyar to da ba a tsara da muwatsa ba saboda yawancin asar da kuma fatawa da suka cika littafi da sai malamai suka bar muwatsa ba su sa shi ciki ba To su da wasu malamai a lokacin suka yi hange na ce wato ibn maja fana da eh, hadisai da yawa duk da akwai da'ifai ciki amma akwai waɗanda kuma karɓaɓɓu ne waɗanda ba a samun su cikin waɗancan kutubul hamsa saboda haka bari a ƙara shi sai aka ƙara da shi sannan bai da fatawa da asar kamar yadda muwatsa yake da dalilin da yasa aka ƙara da shi kenan tsakanin shi ko da darimi a suka kawai ille da Allah ya ɗaukaka ibn majah din akan darimi na a sa shi cikin kutubus sita in ba haka ba da sunanin darimi shi ya kamata a ce a sa cikin kutubus sita an fahimta ku tsayyib saboda haka nan za mu dasa aya abinda muka karanta sai dai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon dagewa da kuma ɗorewa da wannan karatun kuma ya ba mu fahimtar karatun kuma mu ma da sayan da na farko suka yi har karatun ya isko yanzu muna yi kuma Allah ba mu ikon karantar da shi da kuma karatunai, har waɗanda za su biyo baya kuma su amsa da gare mu